masu iya magana dai kan ce mata a gari to wannan haka yake To a sakamakon yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana ta musamman saboda mahimmancin matan, shirin gari ya waye mun garzaya lungu da saƙo inda muka ji ta bakin wasu daga cikin mata musamman game da mahimmancin wannan rana a gare su da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta. Sunana Umma Kulfum Abdullahi. Wannan rana na mata na duniya akwai gaskiya ƙalubale kala-kala da suka shafi mata. da muke fuskanta a wannan lokaci yanayi da muka tsinci kawunan mu a ciki saboda mafi akasarin yawan mata sun yawa a yanzu bayan haka akwai challenges da mata ke samu na aikace-aikace kalubale na aikace-aikace da ake tura yara gidajen aiki sannan akwai rafin da ake ma yara wato fyaɗe kenan mata suna fuskantar yanayin hakan ba ma yara kuma ba manyan su sannan kuma yanayin haka da mata suka tsinci kawunan su ba matan da suke waje ba har da ma na cikin gida wanda su ya shafi musgunawa da suke fuskanta a wurin mazajensu sannan wanda ma ba su kai ga shiga gidajen nasu ba suna nan da yawa da suke yawo a kan titi wanda babu mazajen da za su aure su inda har eh, eh, yanayin yadda ya kamata su yi ina ganin kame kai idan mata sun dan saki kai gaskiya to ya kamata mata su kame kansu su natsu su san cewa mace abu ce mai tsada abu ce mai daraja abu ce mai mutunci wanda idan kika zub da kanki gaskiya mafi akasarin mutane ba ma namiji ba mace ma ta kalle ki a banza amma a lokacin da kika kame kanki kika nuna kina da daraja dan abu mai kyau shi ke sai da kanshi to in kika nuna kina da daraja ba wanda zai zo kusa da ke balantana ya gaya miki maganan banza ko ko har ya ce zai wani mu'amala da ke na aikin banza ko aikin masha a dake sunana khadija abdulkadir abu ne na farin ciki na jin daɗi wanda har duniya ta san da mahimmancin mata har ta iya ware mata rana da za ta nuna mahimmancinta abu ne na farin ciki sosai sosai ɗaya daga cikin ƙalubalen da muka fuskanta shine na ɗaya fyaɗe na biyu rashin sanin darajar ilimin 'ya mace na uku yanayin yadda ake ƙasƙantar da kimanta yana da kyau tun farko tasowar yarinya a ɗaura ta akan abin da ya kamata yadda bayan ta girma al'umma za su yi alfahari da ita kuma za ta taimaka ma al'ummanta yana da kyau in ma za a yi tallan in ma tallan ta zama dole sai a yi ya zama na an ware ma lokacin karatu lokacin ta daban sai a ɗan sirka da tallan kaɗan amma ya zama na neman ilimin ya fi yawa saboda ilimi abu ne wanda in har mutum ya natsi ya neme shi to fa abu ne wanda zai ci gaba da cin riban shi har gaban gaba har da wasu ma za su amfana amma tallan nan ma abinda Allah bai baka ba ma ko ka ce dole dole sai ka samu ko ka samu ba za ta amfani ka ba gaskiya rashin ilimi yana haifar ma da mata kalubale da yawa ko daga yanayin cikin gida ma aji idan aka sa yara a makaranta in sun dawo dan assignment din da bai wuce na abcd aka kadan ba an ce mama ta yani mama menene kaza nan sai ka ana jira baban ka ya dawo to kaga ko anan ma zaki dan daraja ma mu ga idan ma ƴaƴanki ma kanki ma zaki dinka su dinka miti kallon ba ke jahila ba sunana Agnes to rana ne ta ce da yana da mamanci a wurin mata kuma rana da mace tana gan cewa ita ma tana da iko kuma da muhimmanci a gaban duniya akwai abubuwa dama da mata suna facing za ka gan cewa mace ta hannun dama tana shan wahala ta hannun hagu tana shan wahala mace yanzu za ka gan cewa ya kai to the eastern mace yanzu ba ta da right na kanta za ka gan mace kuma ba ta isa ma tana da right ɗinta bra ba ta justice ba in different kind of ways a ce ko gidan aure a ce ko gidan aiki a ce ko ta ina different, ways da mata suna shan wahala gaskiya su mazaje din su lura kuma su san cewa abu da suna yi ba shi da kyau saboda na daya ba karami yaki ba ne mace ta bar iyayenta ta zo gidanka kuma ta zo ta kula da yaranka da kai ba karami abu ba ne saboda za ka ga yanzu mace akwai mace shi na sakamakon yada dana ce woman is the prime of herself za ka ga yanzu mace baka san ta wanda bangare ba ne at any time za ta taimake ka zaman rayuwar nan amma za ka ga mace kullum namiji yana wulakanta zai bar ta a gida ma akwai activities da yawa da tana yi amma sai ba ganin balu din because already sai bar namiji ce ai Allah ya riga ya shi da farko shine kai mace wuya karshen wannan rahoton kenan Abdullahi Musa Sogiji da ya ci gari ya waye